صحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau insha Allah za mu buɗe sabon karatu a cikin littafin da ake cewa ɗan ɗarani haka muke cewa da hausa ɗan ɗarani sai da rani ko da ranin ma sai da rana ɗaya daga cikin littattafai ne na lura wanda ba shi da yawa baitukansa ba ta talatin da biyar ko da shida ba wanda a larabci ana kiranta da suna alƙasidatu ɓamɓaraniya ƙasida sai wacce take da rara'i sosai da gaske min agarabil ƙasa'id ah, hadi khalifa a cikin kashafin bunun an asamin funun ya sifanta ta da cewa tana da mafardat waɗanda suke masu gauni da wahalar fahimta wani lokacin kasan kalmar amma in ba a gaya maka ita ce ba sai ka kasa gane ta saboda akwai tanafur a ciki ko akwai jinafi a ciki da sauransu asalin kasidar ba yadda take a wannan littafin namu na bugun bugun zaria kai ko dai bugun kano za mu ba yadda take a haka take ba asalinta kasida ce mai kwarbiyu ya khaliyal bal qad balbalta bil balbal bal bil dinnawa zalzaltani wal aql fil zalzali zal haka yake ya rashiqal qaddi qad qawwasta qaddi fastaqim fil hawa wafruq faqalbi shaghil al ya asil al khaddi khadda ad abrati wadaqun wa aini minka ya zal khali khal a haka take wanda ya ta shine Ahmad ibn Abdurrazzaq al tantarani al tantarani Mu'inuddin Abu Nasr Ahmad ibn Abdurrazzaq Mu'inuddin Abu Nasr al tantarani wanda ya rasu shekara ta 485 a yadda na karanta muku ɗin can kamar da kuka dauko ta internet a haka yayi ta ya fara da ya khaliyal bali bal ta bil bal bal dinnawa zalzaltani wal aqlu fil zalzali zal a haka yake wanda kuma asali ya yi ta ne domin yaban wani sarki a dimashq sarkin ko kuma mu ce wazirin sarki a alb arsalan sannan kuma ya zo wazirci ɗansa malik shah. shi wannan sarki ko kuma wannan mai sarauta ana kiransa da suna nizamul mulk alhassan ibn ali ibn ishaq at-tusi to wannan wakar yayi ta ne dan yaban shi wannan sarki to duk da cewa zaka ga a wasu littattafan da suke bayani akan suke sharhin littattafai suna danganta ta zuwa ga a birnin rashid al-watwat ina ganin magharibi ne to amma kuskure ne danganta ta zuwa gare shi asalinta ta ahmad ibn abdurrazzak ce wanda tarjama sa sana a cikin al'alam na zirkili sannan kuma haji khalifa ya ambace shi a cikin a cikin wannan abin an asami sunun wannan littafi nasa wanda na faɗaɗa sunan ya ɗauke mu to daga baya sai aka yi mata takhmisi abinda ake nufi da takhmisi shine a nufi kasida mai kwarbiyu wacce take da dango na daya da na biyu wanda kafiyarta a haka take kawai to in aka sai a nufe ta sai a ƙara mata dango hudu sai a cike da wannan na biyar din amma dole a ɗango hudun nan ya zanto an ɗauko ma'anar da za ta tiki a kan wannan ma'anar kamar ishiriniya kaga ita ma asalinta ɗango ɗaya ne da ita daga baya kuma sai shi sheikh abu zaid ibn yakhluftan alfazazi al'andalusi sai ya zo ya ƙara mata ɗango hudu sai ta huce ta zama takhimisi takhmisul wasa'il to wannan shi ma takhimisi din yayi kuma wannan ba bako bane a cikin babi na adabi duk da cewa galibi waƙoƙin adabi sosai ba a cika yi musu tarbi'i ko tahmisi ba a sai yawanci waƙoƙi ko dai na bege ko kuma na ilmantarwa da sauransu amma dai wannan tahmisin yana nuna ƙwarewar shi wanda ya tahmisin to waye tahmisin Allahu a'lam ni dai na iya bincike na tun da dadewa akan in gano wanda ya tahmisin ban sani ba kuma na tambayi malamin da na koya a wurinsa shi ma bai sani ya ce min bai sani ba to la'alla su ma ba a ba su labari ba kuma ta yi zanto ilimi ko ne wani ya taɓa sanin a wannan wanda ya mutum amma kamar da na gaya muku an yabi nizamul mulk ne alhassan ibn ali ibn ishaq shi kuma yana ɗaya daga cikin mm, wato mutanen da eh, zakaransu ya yi cara a cikin wazirai da suka yi wazirci sarakunan daular talajika saljukiyin ita ce daular su nuruddin zanki su salahuddin al'ayyubi daula ce ta mamalik talajika to yanzu mu ta kamisin zani saraka a zamanmu na farko za mu fara mu danyi bai cika kaɗan saboda kan lokaci mala mun yi minti da an yi minti goma sai a sanar da mu yace bismillahir rahmanir rahim eh, biyar to na manta in ce muku asalin da aka yabi sarki nizamul mulk to sai shi kuma mai ta khamisin sai ga wannan yaban ya fi dacewa da annabi sallallahu alaihi wasallam to kawai sai ya tsora ta khamisin akan yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم يا سليم القلب قد أحييت قلبي بالوصال بالمنى حركتني والقلب بالوسواس غال بانقطاع من حبيب مطول القوال قال يا خلي البال قد بلبلت بالبلبال بل بالنوى زلزلتني والعقل بالزلزال زل يا خميسا بطنه في حسن خلق مستكم يا هضيما كشفه في كبد قلبي منتقم يا منيرا وجهه في طي قصدي مكتتم يا رشيق القد قد قوست قدي فاستقم في الهوى وفرغ فقلبي شاغل الأشغال غل يا مطيعا ربه لا يتبع النفس الهوى دمع عيني منك مثل الغيث يهمي للهوى يا حديث السن يا حديث السن ذا الوجه المنير المستوى يا أسيل الخد خد الدم خدي في النوى عبرتي ودق وعيني منك يا ذا الخال خال كم قصدت الخير من وجه جميل ذي قوى نلت منه نلت منه ملء باء قد كفاك من طوى قلت هذا قلت هذا النيل من ربي علي من رب علي ذي هوى كم كم تساقي زمرة العشاق قساق الجوى كم تسوق الحتف من ساق عن الخلخال خل إن صدري ثابت في حب مرء ذي قوى إن شوقي إن شوقي أجل هذا في المنى لا يرعوى إن بدني هازل من حبه لا يستوى إن قلبي في خمار هاج من سكر الهوى فاسقني من فيك خمرا فيه كالسلسال سل خبر مفاعل شرحي yace ya salimal kalbi ya mai tatacciyar zuciya salima alawazin fa'il wa ma'ana salim shine zuciyar da babu munafunci a ciki babu dattin laifi a ciki babu tashi a ciki babu kwafa a ciki babu cijuna duk wani abu da ka sani na aibin zuciya babu to in ka tattare zaka ga kenan ta zama tatacciya shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wala tukhzini yawma yub'athuna yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha ko man atallaha biqalbin salim sai dai wanda ya zuwa Allah da tatacciyar zuciya zuciya a wajen balarabe namiji ne mu kuma a wajenmu mace ce to ya annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake da tatacciyar zuciya kad ahayaita qalbi bil wisal haqiqa ka rayar da zuciyata da saduwa da kai to amma shin kasa na sadu da manzon Allah sama da nake faɗan haka a'a bil munaharraktani da buri ka motsa ni almuna jam'u muniya wal shi shine abinda mutum yake fata yake sa rai ya samu an gane ko to har bil munaharraktan ka motsa ni da buri wal qalbu gashi kuma zuciya ta, a madadin ta tafi zuwa ga abinda ka motsa ni zuwa gare shi amma ghalun halakakkiya ce bil waswasi da waswasi yau in yi tunanin bar ma in sauka daga kan layi gobe kuma in yi tunanin bar in dawo kan layi yau in yi tunanin to ai ko na yi kaza ma kaza ne gobe ma ka ni da zan mayar da hankali na da tunani na zuwa ga abin da ka motsa ni zuwa gare shi din qita'in min habibin miqwal alqawwal qal miqwali harshe na alqawwal wanda yake mai yawan surutu qala Shi ne yake cewa ko kuma eh, eh, yawwa sai ce wal qalbu bil waswasi ghalibin qita'in min habibin ya halaka da waswasi saboda yanke kauna ko kuma yanke samun dama min habibin ta samun ganin masoyi kullum fata nake in ga masoyin nan amma na kasa ganin sa an gani mm-hmm. sai zanto takdirin baitin ya mai tatacciyar zuciya haƙiƙa kara yadda zuciya zuciyata da saduwa ka motsa ni da buri amma zuciyata ta halaka da su wasu wasi saboda yankewar gani da saduwa da masoyi kai kenan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yana gaya manzon Allah magana ne sai ce miqwali harshe na alqawwal mai yawan surutu qala fa har shine naji yana cewa ya khaliyal bali ya kai makaɗaicin zuciya wanda zuciyarsa ba komai a cikinta sai bege ƙad balbalta haƙiƙa ka jarrabi bali zuciyata bil balbali da masifu an gani ya khaliyyar bali ya wanda zuciyarsa take makaɗaiciya ba komai a cikinta sai bege ƙad balbalta bali haƙiƙa ka jarrabi zuciyata bil balbal da masifu kaga bal zuciya kenan kamar da Allah subhanahu wataala ke cewa sayahdihim wa yuslihu balahum da sannan Allah zai shiryar da su kuma sannan ya gyara musu zuciyarsu wa yudkhiluhumul jannata kuma shigar da su aljanna arrafaha lahum wanda kafin su zo an sa mata turaren wuta tana kanshi idan ya zama ma'khuzun ne min al'af shadha al'af ash ko kuma arrafaha lahum dama tintin ya kwatanta musu ita a duniya مثل الجنة التي مثل الجنة التي الجنة التي وعد المتقون لثوران بالنوا زلزلتني واتو ka girgiza ni binnawa da nisa wannan nisan da na yi maka shine ka girgiza ni da shi wal aqalu hankali na zala ya gushe dilzal zala da wata girgiza ta bege an gane ko wannan min zala ya zulu ne zalzal kuma ana cewa zilzal ana cewa zalzal wa nataqa alquran bil kasr idza zulzilatil ardu zilzala haƙira a ɗaya don haka shi ne zai zama afsah kenan amma akan ce zalzala zalzilu iza harraka wajadaha ya kamisan batanuhu batanuhu wannan za ku ta ganin kuskure a a da aka yi da wasalin ya kamisan batanuhu ya wanda cikinsa yake a ɗamfare saboda me saboda ba komai a ciki ko dai saboda ba komai a ciki saboda yunwa ko kuma a haka cikin yake a ɗamfara saboda halitta kamar yadda yake a cikin wasu wasu da suke yaban mata a haka to saboda haka ne ma mazala sallama ke cewa na kuma tawakkaltum alallai Allah haqqa tawakkuli zaɓa kuma cikin hadisin Umar ko kama yarzuqu tsaira gudu khimasan za su tafi cikin su ba komai daga nan ne aka samu makhmasa yunwa zalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillahi. to ya khamisan batnuhu ya wanda cikin sa yake a danfare haka aka halicce shi fi husn mustatim wanda yake ya cika fi husn khulqin a kyawun fi husn khalqin a kyawun halitta kuma kowa ya sani mazala sama kamar da yake cikin hadisin Hindu bin Abi Hala sawa al-batn wal sawa wasu wasadari da cikinsa da kirjinsa ba wanda ya tsago ya bar daya daidai wa daida suke don haka cikinsa ba kato ba ne gaira muntafika albatan sallallahu alaihi wasallam to ya khamisan hu ya wanda cikinsa yake wato ainihin a ɗamfare mustatimmun wanda yake cikakke ne wannan istifa'al dinnan na mubalaga ne a wajen cika ba na talab ba ne mustafin wanda yake cikakke fi husni khulqin kaman can istabshara kaga yayi farin ciki lil mubalaga kenan wa amma allazina fa amma allazina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshiruna karatun da malam saifullah ya wa ya habiman kashuhu ya mai raushin kwiɗi. an gane ko ko kuma a ce mai wato mai damamman kwiɓi kwiɓi an san kwiɓi ko? ai ba a nuna wa ala ta malam faɗa ake yi in ka kware a hausa sai dai ka faɗa ta yadda wanda ma baya gano ka zai gane eh, wata mantsika sai ake ce mata kwiɓi a jikin mutum eh kana tsaye cak za ka faɗe ta saman kwankwaso asan katara gefen mara kusa da ƙugu <laughs> ko ba ka ba to kaga wannan shine fiɗi to ana so a mutum kada fiɗinsa ya zanto rushe shi ya zama ɗamfararre ne in mace ce kuma a ce shan kalangu an gani shine ta ce haifa kenan macen da take habimatul kashfi shine imrul qais yake cewa yake cewa a ta yi tuwaƙat na linaumin siya baha ladar sitir illa lubtatil mutafaddili ko min sai ce na wuli hati ta tanawalat alayya habimal kashhi rayyal mukhalkhali iza ƙultu hati na ni ina ce to yau yau ba ni abin da nake so ta tamayalat alayya sai ka ta karkato kaina habimal Kashi ne mai damamman kwiɗi. rayyal mukhalkhali wurin da ake saka munduwa a jikin tarayyan wato bilbil yake an gane ko to shine sai yake cewa ya habiman kashruhu ya wanda in nan duk sun yi babdinsa da fataha habiman kashahu ai wanda yake mahbuman kashahu wanda aka yi wa kuibinsa haka sai zanto shi ma din da warid amma dai habiman kashahu din ni na fi yarda da shi ya wanda yake mai raushin kwiɓi, wato muntaɗin wanda yake mai azaba mai yin azaba fi kabdi kalbi a cikin hantar zuciyata saboda ƙaunarsa yake azabtar da ni da ƙaunarsa a cikin hantar zuciyata ya muniran wajihuhu. ya wanda fuskarsa take haske muktatimun wanda ya ɓuye fi tsayi a cikin naɗe-naɗen manufata duk wani abu da zan yana nan ya ɓuye duk wani abu da ta za ta ɓulla to akwai shi a ciki ya rashi ƙalƙaddi ya mai kyawun diri alƙad shi ne diri ko? na zainabun da ƙaddin ya ƙuddu wata lahu na nahadun ya huddu ya ce na zainabu ya ce an kawata zainabu kaddin da wani diri ya kuddu wanda yake gutsutsura zuciya yake rusa zuciya ko yake gutsutsura zuciya wata lahu sannan ya biyo wannan kyan dirin na hajjun kai an san na hajjun ba sai na fassara ba sadiyun kenan wai lahu kai cansa kuma kai kansa ya hudu wanda yake rugurguza zuciya zuciya ta kalle shi junduha jiduha wa tahat wa bahat wadanat fudiyat ko in san a maqama a maqama ta nawa ce ne to ya kamisan batnuhu fi husn khulqin mustatim ya hadiman kashfuhu fi kabd qalbi muntaqim ya muniran wajhuhu fi ay qasdi atkin dana dan zuciyata yawma natwi samaa ka tayil sijil lil kitabi ka tayil sijil lil kutubi kama bada'na awwal khalqin nu'idu muktatim iktatama wanda ya buya fi tsayi kasdi a cikin dan manufata ya rashi kalkaddi ya mai kyawun tsayuwa ko can diri kad kawwasta kaddi hakika ka tankwarar da da tsayuwa ta fastaqim ka daidaita ka daidaita fil hawa a soyayya an gane ya rashi kalkaddi kadkan wata kaddi fastaqim fil ka daidaita a soyayya wa furuk ka karkade zuciyan nan ya zama ba komai a cikin ta a tafriq shine ya zan zazzage abu shine misali kaman ka zo da kwalaba akwai ɗan raguwa abu a cikin sai izab wa je kaka zazzage ta za bani kyautar jakan nan taka mai kyau sai ka ce da'ani ufarriha mm. bar tukunna ya zama ba komai zaka ka ba da wayarka kamar misali ka canja daga iphone 12 pro max za koma 13 pro max to labudda an tufarriga ha kaga dan ka ba kamar da malam sai sai layi ji Allah ya yi albarka <laughs> kaga sai da aka farrage waccan tukuna shi yasa Allah ya ce sanafuru lakum za mu shirya kawai saboda mu kama ku ayyuhas saqalani ya ku mutun da Allah wannan wato dukka sai wajen ta'ziri ba dan wai Allah yana da wani aiki da zai shagalar da shi ba amma saboda a yaranka in an faɗi haka ka san yau a ce an dakatar da 'yan sanda an ce duk su je ofis kasti komai liyatafarragu min a'malihim an dakatar da civil defense a ce su zai su kamo wani yau ba abin da za su sai kamuwa ne ya kenan shi yasa wani yana jin wannan kawai shi ɗaya saboda ya ce sanafuru lakum to kasan kuwa har mai karamin laifi ma ba zai tsira ba sai dai in Allah ya masa rahama to shi ne wafirik wato ka karkada zuciyar ya zanto ba komai a cikin ta sai san annabi sallallahu fa qalbi yake cewa domin zuciya ta ghalun ta halaka ko fa zuciya ta shaghilul ashirali, wacce take mai yawan aikace aikace ghal ta halaka fa qalbi ghalun shaghilul ashirali, ko fa qalbi shaghilul ashghali ghal zuciya ta mai shagala da aikace aikace ghal ta halaka ya muti'an rabbahu ya ya muti'an rabbahu ya mai yi wa ubangijinsa yin biyayya la yutbi'un nafsal hawa baya daka ta zuciyarsa ya bata abin da take so sai abin da Allah yake so dam'u aini hawayen idona minka saboda ƙaunar da nake maka yahani ko eh, dam'u aini lil hawa ninka wato wato ainihin hawayen idaniyata saboda soyayyarka yahami yana zuba misalal gaiti kamar mamakon ruwa an gane an gane tartibin ko shi yasa aka cewa laulat taqdiratu laulat taqdiratu wat tahzifatu ko la'arafa an-nahwa wal himaru <laughs> bidan aka ce kai lirabi dam'u aini dam'u sai ka ce zama muftada ne ko marfu'un bi dhamma wa huwa mudaf ainu dami ba mudafun ilayhi majrun bil idafa ko ko sai da ce shi ma ko mudaf ne wa wannan ya din ta lamiri ita kuma mudafun ilayhi tunda bamiri ne la mahallu min al-i'rab dam'u aini sai zama ya hani mislul gaifi a damu aini yahani shine khabarun li li wannan mafdala ɗin hmm. an gane ko ya hadisa sinni ya mai kyawun haƙora a sin na haƙora ke ya hadisa sinni ya mai kyawun haƙora zalwajahil munir ai ya zalwajahil munir ya ma'abocin fuska mai haske almustawa wanda yake daidaitacce ba shi da kwalmada ba mu kada a jikinsa ya asilal alkhaddi ya mai santsin kunci ko mai santsin kundukuki ko mai gangararren kundukuki kundukuki shine inda hawa yake sauka a ido da zarar hawaye ya sauko yake cewa haddar dam'u haddi wato hawaye ya fa tsaga kumatuna ko kuncina ko kundukukina domin akan ce haddar sailu fil ardi idan tunkuda kamar tunkudar gebe haka ta yi haka a ƙasa akan ce kuma hadda ra'i alba'ira idan ya zo ya samu kumatun raƙumin ya masa bille don a gane shi to shi ne nan wannan kunga hadda ya sako amma dai na so yarda da hadda din na ganin in kuka duba nuska elektroniya din ma za ku hadda ne hadda to ka gani hawaye shi ne fa'ilan haddi shi ne maf'ulun bihi din ko finnawa a cikin nisanta saboda tsananin nisanta ido na idinga zubar da hawaye sannan kuma hawayen ma idinga tsaga kundukuki na abrati hawaye na kun tana zuba kamar mamakon ruwa saboda soyayya wa aini ido na khala wato wa aini idanuna khala yana zuba kamar mamako ya zalkhali ya kai ma'abocin hasken fuska alkhalu tana da ma'ana ta kai ashirin a larabci amma akarabu ma'ana ha a shi ne wato wata wato wani bargo ne dan yaman wanda yake ja sannan kuma wanda aka yi masa wani ado da baki-baki shine alhal sannan kuma ana cewa da irin alaman nan da take fitowa a fuskar mutum kamar ɗigo kamar wanda ba wuce kisa ta wada Allah ko ko tusar jaki ko me wanda in ka ganta sai ka ga ta sake haskaka fuskar musamman in fari ne sai baki bakin abin ya fito masa to wannan kinaya ce an hasken fuska sai mu ce kenan ya hadisa abin nan ya zalkhali ya abocin hasken fuska abrati hawaye na wadaqun ruwa ne mamakon ruwa ne kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa alam tara anna allaha eh yuzdi sahaban sun mayu allifu bainahu sun mai ja'aluhu rukaman fataral wadaka sai ka ga ruwa ya kuruji min hilali yana fitowa ta tsakiyar girgizan wai na zilo min sama'i min jibali daga saman da ya saukar da ruwa kamar duwatsu kamar da ƙanƙara fa yusibu bi manya sha'u fi yi ruwan a inda allah ya so wa yasrifu an man yasha sai ai hadarin a wani waje kuma Allah ya kada hadarin ya bar wajen saboda Allah ba nan yake so a saukar ya kadu sana barqihi hasken walqiyar tasa in ka kalle ta ta kusa ta zabu ya kadu sana barqihi yadhhabu bil awsar yuqallibu Allahu al-layla wan nahar inna fi dhalika ibratan lil absar to abrati wadaqun wa aini minka ya dhal khali khal ko mabashi haka dai saboda <laughs> lokaci in sha Allah mun tashi sai mu ƙara assalamu alaikum